Allah ta mi sunanka ka rike maka ranka diwa ah, stars mi sunanka ka ah, stars ne shamsu eso eso sai shamsu to ko wani kuka sai ka ɗau kusan minti guda kana yi ne sai ka canza wani gari yake gwaraba wace shiya yan ah, aliya an ce ka iya kuka kala-kala ko to kana iya mana su to an ce ka iya kukan doki ko to bismillah hara mana mu dan ja <laughs> yayi sai na sai na kaji an kace ka aya ko sai na karamin dan kwaikwayo sai na bunsuru an ka shiga ka sai na kare an ka ko ka ya to sannan na mara'i ta <laughs> ah. sai rago an ka ce kaya ko ta sina jalili jariri an ka ce kaya ko to shi za ka yi mana da ɗan yawa yawa ƙwarai to sai na talo-talo an kashe ku to sai na kukan kato ya sha waya shi za ka yi da ɗan yawa-yawa shi ma wayo wayo wayo wayo wayo ita yi ita yi wayo kama kai wayo wayo wayo kama kai wayo wa? kuma yi gaje ko. rangila masa to su dai ka aya ko to ya daidai mun gode ka ce min sunanka shansu shansu gwada ba ko ta ce ɗan alewa ko ya daidai mun gode ka ɗan sake mana kukan ƙato ya sha wa ina wayo wayo wayo wayo da mutane wayo aya <laughs> ya ya daidai mun gode mallan shansu